رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da arzikin saduwa a yau goma sha biyar ga watan ramadan shekara 1437 bayan hijira ashirin kenan ga watan shida na shekara ta 2016 miladiya daga nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a bauchi muna wa kowa fatar alkhairi da fatar allah ya karba mana ibadojinmu a wannan wata kuma ya samu karanta abu mai kyau kuma mu yi aiki da shi muna karatu a cikin suratul an'am inda muka yi karatu har zuwa aya ta 69 aya ta 79 haka ne za a tashi aya ta 80 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحاجه قوم قال أتحاجوني بالله وقد أتحاجوني تحمل الوجود كلها قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء الفريقين أحق بالأمن إن بالله من الشيطان الرجيم وحاجه قومه ubangiji madaukakin sarki ya ce mutanensa wato shi annabi ibrahim sai suka yi musayya da shi suka yi jayayya da shi kala ya ce da su a tuhajjuni fillah yanzu akan allah ne kuke jayayya da ni wa kada hadani bayan ubangiji ya riga ya shiryar da ni ya datar da ni akan tafarki madaidaici wala a akhafu ma tushriku bihi ni dai bana tsoron abin da kuke shirka da shi din nan illa an ya sha a rabbi shai'a, sai dai in ubangiji na ya so wani abu da ni su kan ba abin da za su iya mun wasi a rabbi kulla in ilma ubangiji na ya game dukkan komi da iliminsa fala ta tazakkarun shin kukan bakwa wa azkuwa ne wa kaifa akhafu ma ashraktum ta yaya zan ji tsoron abin da kuke shirka da su wala ta takhafuna annakum ashraktum billah alhali ku ne ma ba kwa jin tsoron wai ku ba kwa jin tsoron kasancewar kuna shirka da Allah malam yunazzil bihi sultana da abinda ubangiji bai saukar da wata hujja ba akai fa ayyul ne a bil amn shin wanne ne cikin bangarori guda biyun da bangaren mu da ɓangaren ku wanne ne wanda ya fi cancanta da samun amincin Allah in kuntum ta'lamun in dai kun kasance masu sani alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm Allah ce ai waɗanda suka yi imani kam kuma basu gauraya imanin su ba da zalunci wato shirka ula'ika lahumul amn waɗannan su ne masu samun aminci daga wurin Allah wahum muhtadun kuma waɗannan su ne shiryayyu Allah ya ci gaba da bamu labari dangane da annabi Ibrahim darasinmu na jiya ya fara yin bayani akan abin da ya faru tsakaninsa da shi da mutanensa annabi ibrahim alaihi salam ya kafa musu dalilai bayan ayoyi ya nuna musu kuma a fili wato hanyar da zai sa su gane hanyar Allah ta tauhidi ita ce hanyar da ta fi dacewa da su bayan abin da ya musu na sare gumakansu bayan abin da ya musu a nan na nuna musu hanyar gaskiya bayan ya nuna musu taɓar nan ta hanyar nuna musu alama ko hujjoji bisa abinda suke bautawa na taurari da wata da rana duk wannan bai sa sun gamsu ba sai Allah ce wa hajjahu qaumuhu mutanensa sai suka yi muhajjati da shi wato shine suka yi mujadala da shi suka yi jayayya da shi abinda ake nufi da almuhajja shine mutum ya kafa dalili domin ya kure dan uwansa ya nuna abin da yake kai yafi wanda wancan din yake kai daidai ta hanyar kawo duk abin yake da shi na hujja suka yi ta jayayya da shi wace irin jayayya ko dai zama jayayyar da suka yi da shi ta hanyar cewa su suna kafa yana kafa musu dalili da tauhidin Allah su kuma suna kafa masa dalili da gargajiya menene gargajiyan shine ya tambaye su id qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilu allati antum laha aakifun qalu wajadna aba'ana laha abidin suka ce mun samu iyayenmu haka suke yi mu ma ce muke yi shine muhajjatin shi hujjarsa ita ce Allah ne ya aiko shi kad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya shi yana ka musu Allah ya ce su kuma suna ce iyayensu suna kan kaza kamar yadda yake gaya musu a cikin suratu shu'ara yana ce musu me yasa kuke bauta waɗannan abubuwan waɗanda ba sa amfanar da ku ba sa ƙara muku ba sa rage muku ba sa kaza qalu wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun abinda yasa muke haka shine mun samu iyayenmu ma haka suke yi kaga hujjar su kenan sannan anan kuma gashi bayan ya sare abin da ya sassare abin da suke bautawa sai suka kira shi a an alta hada bai na ya ibrahim suna ta jayayya da shi wannan shine wahajjahu qaumu yanzu ka sare abin da muke bautawa wannan zalunci yana gaya musu cewa ku tambaye su mana in suna magana suka ce ai ka san ba sa magana wannan duk jayayya ce sun riga sun gane barna amma suke ta jan magana قال tuhajjuni fillah wa kamar da aka ji wannan haka kowane mai karantawa daga cikin qurra yake karantawa shine ake ce al-mad al-lazim al-musaqqal al-kalimi to qala atuhajjuni duka shi ma musaqqal ne kalimi amma guda biyu a wurin wannan shine bisa qira'ar jumhur amma qira'ar nafi' da qira'ar ibnu amir amma a riwayar ibnu zakwan su suna karanta maddar a kwaya ɗaya ce a wurin qala atuhajjuni an fahimta shi wannan na biyun sun maida nunun din guda ɗaya su kuma sauran suna sa nunun guda biyu ɗaya sai ta zama takina ɗaya kuma wato sai ta zama ita ce mutaharrika sai zama udghimati a sakina fi almutaharrika saboda haka sai zama maddun mushba shi yake ce maddun lazim almutaqqal alkalimi amma duka ma'anan ɗaya ce duka a larabci lugatan ko ka ce a tuhajjuni ko a tuhajjuni wani a tuhajjuni din nan an yi idigamin a tuhajjunani ne an gane sai aka yi idigamin nunin din cikin wancan saboda sun yi yawa sai aka shigar da ɗaya cikin ɗaya wa qad hadan wannan wa qad hadan haka ake tsayawa an gane amma a cikin abin nan a kira'ar hamza da kisa isra karanta wa hadani an fahimta amma a nan wakfan da aka ce wa hadani sai a cire wannan a qala atuhajjuni fillahi wa qad hadani yace yanzu shi za ku rika jayayya da ni bayan Allah ya riga ya shiryar da ni bimana waffaqani ila tariqil mustaqim Allah riga ya shirye da ni akan tafarki madaidaici sa na gane gaskiya an gane kuma ina nuna muku gaskiyar ku ba ku bi ta ba amma kuma kuke musu da ni akan wannan bimana atujadiluna ni fi tauhidillah wa qad waffaqani Allah ta'ala ila tauhid shine sai wa qad hadan sai ce wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha Allah bi shay'a ni ba na jin tsoro abin da kuke shirka da su ku ne kuka ɗauke su wasu abu har kuke gani kana faɗan waɗannan abubuwa akan waɗannan alloli za ka cutu fa za ka gamu da bala'i za ka gamu da fushin allolinmu shi ne wala ni ba na jin tsoronsu a ku kuka ɗauke su wasu abu har kuke gani za su iya cutar da ku shi kuma shi ne yake ce musu wala a kafin ma tushriku na bihi ai fa in kuntum tukhawifuna ni bi alihatikum fala akafu ما tushrikuna bihi من al أن an tuqi ضررا أو أن an نفعا ni ba na jin tsoron wai su hana ni wani abu mai amfani ko su ko kamun wani abu mai cuta annaba ba ta tsoron masu shirka ballanta na su ji tsoron abinda da ake shirka da su din wanda kuma duk ya bi farkin annabawa haka yake haka Allah ya ga mana akan Annabi Hud alaihi salam bayan ya gama wa'azi sai mutanen sa suka ce qalu ya hudu maji ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bi na alihatina an qawli wa ma nahnu laka bi mu'minin ya kai hudu mu fa ka sani baka zo da wani abu sabo na gaskiya da zamu bi ba wanda yafi abin da muke kai kuma ba za mu bar allolinmu ba da muke kai mu bi abin da kake faɗa kuma ba za mu taɓa imani da kai ba kai mu muna da muna gani ma kana da matsala inna kullu illa taraka ba'du alihatina bisu mu muna gani kamar waɗannan allolin zagin su da kake ya sa sun sa maka cuta shi zaka yi hauka ka san matsala saboda zagin su da kake qala inni ushhidu allaha ashhadu anni bari'un mimma tushrikuna min dunihi fakiduni jami'an thumma la tudirun yace duk ku taru ku cutar da ni ba abinda za ku iya mun da ku da su duka inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ni na dogara ga Allah ubangiji na kuma ubangijin waɗannan ba abin da za su iya to wanda shirka ta masa kafin katutu shine fa yake jin tsoron wai wasu abin shirka za su iya damunsa wanda duk bai da cikakken tauhidi yanzu ko cikin yan siyasa ne wanda bai samu tauhidi ya gino a zuciyarsa ba in ce su wani da wani za su maka abu kaza kullum a rikice yake shi ma sai ya je wajen boka ya je wajen yan tsubu ya je wajen wane ne a ta neman aljanu wasu ma su zo su ci kuɗin sa a ci miliyoyi a ƙaryan banza saboda ya ɗauka cewa abinda da ake iya na tsafi zai iya cutar da shi kuma ba abin zai iya cutar da mutum sai abin da Allah ya rubuta a kanka wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idnillah mu gane mu yi aqida mu yarda da Allah madaukakin sarki in cutar Allah ya rubuta za ta same ka duk duniya in sun taru ba za su iya hana ka wannan cutar ba in kuma Allah ya kare ka ba abin da zai iya cutar da kai sai ka dauka dama daga Allah ne ko da cutar ta faru ba su bane to tunda Allah ko zai iya me yasa zaka damu da su tunda Allah zai iya hana su cutar me yasa zaka ji tsoron su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an cutar da shi ta hanyar tsafi amma wannan cutar ba ta daɗe ta yi tasiri a jikinsa wanda ta hana shi da wato asalin abin da ya kawo shi ba shine mission ɗinsa harkar ƙur'ani harkar wahayi bai rikice a kai ba ya dai cutar da shi a rayuwa wannan kuma kowa ma Allah yana iya jarrabar ta ko da ba ta hanyar tsafin ba ana iya cutar ka an fahimta to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo neman magani shi kuma sai ya bi ta hanyar Allah ya samu magani don haka kai ma koda wani zai iya cutar da kai ta hanyar tsafi ko ta hanyar wace ce to kada ka ji tsoron sa ta wancan hanyar nemi kariya ta wurin Allah yace inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ni ga Allah na dogara shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya an yi abubuwan cutan kala kala an masa tsafi an masa sihiri an sa guba a cikin abinci an bashi ya ci duk da haka wannan abun bai sa ya hana shi abun da ya zo yi din ba shine inni tawakkaltu ala Allah sai dai ka dogara ga Allah jama'a an fahimta haka annabi nuhu alaihi salam shi ma haka ne ya fama da mutanensa su ma suna masa barazana da su da suna masa barazana akan allolinsu watulu alaihi naba nuh idh qala liqaumihi ya qaum in kana kabur alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llah fa ala allah tawakkalt fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum humma thumma qudu ilayya wa la tunziru yace in kuna gani wai abinda nake wa'azi ya dame ku ya muku tsanani to ku taru da ku din kanku da allolin naku duk ku zo ku ku zo ku fuskance ni ku gani ko za ku iya da ni ba da za ku iya mu sun mala'ikun amrukum alaikum humma kada ma ku samu ma wato ko wani taraddadi ko wata shakka a kaina duk abin da kuke ji za ku iya ku je ku yi sun makudu ilayya dukkan ku yanke hukunci a kaina wala durun kar ku jira ba abin da za ku iya mu to duk wanda yake da tauhidi mai kyau a zuciyarsa baya jin tsoron kowa sai Allah in kuma mutum ya rasa tauhidi to kullum a cikin tsoro yake shi yasa suke ce e, e tara ka ba'du na bisu waɗannan wadannan su suka cutar da su suka sashi ma ya zautu an fahimci wannan da kyau shine ce wala akhafu ma na bihi ni bana jin tsoron abinda kuke shirka da su illa an yasha a rabbi shay'a sai dai abinda Allah ya ga dama kawai shi zai iya yi da ni wasi a rabbi kullu shay'in ilma illa an yasha rabbi shay'a wasi rabbi kulli shay'in ilma ai ahata ilmuhu bi jami'il ashiya fala yakhfa alayhi khafiya shine wanda ya san komi bisa diddigi da kididdigewa ba abin da yake buya masa afala ta tazakkarun wai kukan bakwa wa astuwa ne fi ma bayyantuhu lakum afala ta'tabiruna anna hadhihi al-aliha batilatun wai ku ba za ku lura ku gane cewa waɗannan allolin naku shirme bane har yanzu kun kasa gane wannan fatanzajiru an ibadatiha har ku daina bauta musu wa hadhihi al-hujjatu nadhirun nadhiru ma ihtajja bihi hudun alaihi salam sai mala ya kawo wannan ayar da muka kawo na annabi hudu yanda ya da mutanensa to shine yace wa kaifa akhafu ma ashraktu ai kaifa akhafu min hadhihi al-asnam allati ta'budunaha min dunillah wai ta yaya ma ni zan ji tsoron waɗannan abubuwan wala takhafuna annakum ashraftum billah alhali ku ne ya kamata a ce ku ji tsoron Allah da kuke shirka da shi ba ku ji tsoro ba kuma sai ni in zo in ji tsoron waɗannan abubuwan banza malam ne nazil alaikum sultana abinda Allah bai saukar muku da sultan ba Abdullahi dan Abbas yace hujja wato Allah bai saukar muku da wata hujja ba akan wannan me yake nufi da wannan cewa Allah bai saukar da wata hujja ba akan wannan idan ma Allah bai saukar da hujja ba kenan inda Allah kenan inda Allah ya saukar da hujjan da sai sun shirka kuna gane magana shin wannan akwai mafhumi annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaikum sultana kuna shirka da Allah irin abinda Allah bai saukar da hujja ba kenan ta yiwu a ce Allah ya saukar da hujjan kenan da sai ku yi ba haka bane wannan bai da mafhumi kuma ma'anar wannan shine don a daɗa tabbatar maka da shirmen da ake kai abinda baya kan daidai inda Allah ma bai san abinda kuke yi ba ta hanyar bashi hujja ta hanyar karfafa shi an gane wannan yana daidai da kamar wato yanda Allah madaukakin sarki yake yake gaya wa wato mushrikai ne wa man yad'u ma Allahi ilahan akara sai ce la burhana lahu bihi fa inna ma hisabu inda rabbi wanda duk yake bauta wani wanda ba Allah ba yake kiransa yake yake roƙonsa wanda ba Allah ba la burhana lahu bai da wata hujja a kai, fa inna ma hisabu inda rabbi za a samu wanda yake kiran wani Allah kuma yana da burhan a'a wannan dama haka ne bayi da burhan din don haka wannan jumla ce itiradiyya don ta tabbatar da bayanin abin da ake kai na butulan an gane wannan kamar yadda Allah madaukakin sarki ne yake cewa kul a abun nan law aradna an nattakhidha lahu lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin law arada Allah an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha duk wannan ma'anan iri ɗaya ne inda a ce Allah zai riki da to da Allah ya zaɓi wanda yake so cikin bayinsa to Allah ba zai rikan ba to don haka shi ma wannan malami na zulbihi sultana Allah dama bai saukar da hujja a kai ba to haka me yasa kuke yi la burhana lahu bihi dama babu hujja a kai don haka me yasa kuke yi Allah ya sa an fahimta fa ayyul fariqaini ahqqu bil amn sai yake cewa to wane ne kan daga cikin waɗannan hanyoyi waɗannan ɓangarori guda biyu namu bi mana fariqul muwahhidin wa fariqul mushrikin ga masu tauhidi ga masu shirka to wai da mu da kukan wane ne yafi cancantar samun aminci a wurin Allah in kuntum ta'lamun in da kun sani ai fa ayyu ta'ifataini aswam alladhi ya'abada man bi yadihi ad-darar wan nafa والذي awi ladhi ya'abada man la yadurru wa la yanfa wanda yake bautawa abinda bai da amfani kuma shi ba zai iya amfanar da kowa komi ba ko kuma wanda yake bautawa wanda yake da amfani da cuta duka hannunsa wane ne yake kan daidai shine Allah ya bada amsa da kansa yace alladheena amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة waɗanda suka riƙe Allah kaɗai ba su yi shirka da shi ba waɗannan su ne waɗanda suke da aminci kuma su ne suke da shiriya ta duniya da lahira Imamul Bukhari ya ruwaito hadisi da isnadinsa zuwa Abdullahi Ɗan Mas'ud Allah ya ƙara yarda a gare shi yace lamma na Zalat wa lam yalbisu imanahum bi zulmin qala ashabuhu wa ayyuna lam yadhlim nafsa da aka saukar da wannan aya sai sahabbai suka ce to Allah ya ce waɗanda suka yi imani kuma ba su kwaba ba su gauraya imanin ba da zalunci waɗannan su suke da aminci sai suka ce to waye wanda baya zalunci kuma in dai haka ne bamu da aminci kwata kwata kenan shine sai Allah ya saukar da wannan aya an fahimta sai Allah maɗaukakin sarki sai ya saukar da inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne babba don ya fassara musu ma'anar abin da yake nufi da zulmi riwayar imamu ahmad ta fi fito da abin fili wanda yake ce lamma nazala zala al-aya yayin da wannan aya ta sauka shakka zalika ala nas sai abin ya tsananta akan mutane fa qalu ya rasulullah ayyuna lam yadhlim nafsahu suka ce ya rasulullah to wane ne kuma ya kubuta daga abin da wannan aya ta faɗa domin wane ne cikin mu baya laifi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu laysa alladhi ta'nun ai ba abinda kuke nufi na zalunci irin na laifuffuka na yau da kullum bane alam tasma'u ma qala al-abdu salih ba ku ji abinda bawan Allah mai nagarta Luqman ya faɗa ba wa ɗansa yace masa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim yace da shi ya dana kada yi shirka da Allah domin shirka babban zalunci ne inna ma huwa shirk ai abinda ake nufi da azulmu a cikin wannan aya ta suratul an'am ana nufi da shi shirka ne irin wanda aka faɗa a suratul kuma jama'a an fahimta saboda haka shirka ita ce ma'anan zalunci don haka ne ma Allah ya ce wato don wannan ne ma yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wala tad'u ma Allah ilahan akhar abin nan ubangiji ce kada ka kira wani wanda ba wanda yake koma bayan Allah ka kira shi tare da Allah ka hada shi tare da Allah fa in fa'alta fa innaka idan min az-zalimin in ka ka zama cikin az-zalimai shine ma'anan wato walam yalbisu imanahum bi zulm kuma shine ma'anan inna shirka la zulmun abin. don haka da waɗannan ayoyi abin da suke gwada mana jama'a shine cewa mu riƙe Allah maɗaukacin sarki kar mu yi shirka wanda duk ya zama ya riƙe Allah kuma bai yi shirka ba kuma ya bauta wa Allah tare da kaɗaita shi a cikin bauta tare da kiyaye dokokin Allah da tsare haddodin Allah to wannan lalle zai samu aminci na duniya da lahira aminci na duniya shine amincin zuciyarka da zaka ji nutsuwa wanda duk baya da imani baya samun wannan nutsuwar cikin zuciya sannan aminci na lahira kuma shine samun rahamar Allah da kuma samun aljanna a nan duniya zaka samu nitsuwar zuciya ko da zai iya zama ba ka samu aminci na zahiri ba ko da zai zama baka da security in kana da imani ana iya samun mutum yana da imani amma bai samu security na life and property ba amma in ya je lahira zai samu na duka kuma zai samu aljanna da rahama a nan duniya menene al'amnun da zaka samu shine al'amnun nafsi wato nutsuwa ta zuciya kafirai ba da wannan nitsuwa shi sa da yawa mutum zai zama yana da kunci a cikin zuciyarsa har ya zuwa ya je kashe kansa ya je ya kaza saboda rashin daɗin imani mutane nawa ne da aka samu daga cikin turawa waɗanda suka musulunta yake cewa da yana jin tsananin kunci a cikin ranta amma yanzu bayan ya musulunta sai yana jin wani daɗi wanda shi ma bai san daga ina yake ba wannan shine ula'ika lahumul am wa hum muhtadun wanda duk ya zama yana da yana da musulmi kuma baya jin irin wannan nutsuwa ta cikin zuciyar to ya binciki imaninsa amma tabbas duk wanda yake da imani wallahi yana jin nutsuwar zuciya yana ji kuma gwargwadon yawan karfin imanin ka gwargwadon da kake jin nutsuwa da daɗi a ranka sama da yanda sarakuna da attajirai suke ji ko da kuwa baka jin daɗi na abubuwan duniya na kayan alatu da kayan marmari shi yasa ɗaya daga cikin jagororin masu tsoron Allah kuma masu imani wato jagororin aƙidar salafiya wato shekul islam ibn taimiya allah ya masa rahama yake cewa bayan an kulle shi a cikin kurkuku kurkukun nan kuma a cikin rami ne ake yi sai a sa kuma sai a rufe a ciki ya ce yana cikin wannan hali amma yake cewa wallahi waɗanda suka kulle ni inda sun san daɗin da nake ji ya ce wallahi da sun yi mun bulala da takuba tuni in mutu saboda in daina jin daɗin da nake ji ya ce wallahi ya ce daɗin da nake jera kulle a cikin kurkuku ne ba amma iya abin da yake yi shine yana ta rubuce-rubuce yana ta ayyuka na addini ibn al da ya shigo suke zaune da shi yana karantar da shi abubuwa yana ɗaukan ilimi a cikin wannan halin yake ce wallahi in kana ahlul jannati yatamatta'una bimithli ma atamatta'u bi fala an annahum fi mut'a ya ce idan a cikin aljanna 'yan aljanna suna jin daɗi wanda ya kai irin wanda yanzu na ji ya ce kai to aljanna akwai daɗi yana cikin kunkuku ne ba to wannan daɗin imani kenan a cikin kunkuku akwai abinci isashe? akwai abin sha mai kyau akwai kyakkyawar iska akwai yanci na walwala kai abin da kake so ka haɗu da abokanka kai duk wannan babu amma da yake lokacin an keɓe shi yace na samu cikakken lokacin haɗuwa da ubangiji yace da yana nan mutane za su dame ni aboki ya maka waye nan a jaka nan yace yanzu na samu lokacin da zan zauna daga ni sai ubangiji na samu cikakken lokacin da zan bauta masa yace wallahi daɗin da nake ji in dai a aljanna daɗin ya kai haka to lallai aljanna akwai daɗi. to wannan shine amnun da ake samu gurgudun yawan imaninka manzan Allah sallallahu alaihi salama ya fi kowa a duniya jin daɗin zuciyarsa saboda imani saboda yawan imaninsa ya fi jeji imanin kowa shi yasa annabi sallallahu alaihi cin abinci ne ya fika bai fika cin abinci mai kyau ba bai fika shan abin sha mai kyau ba bai fika sa tufafi mai kyau ba bai fika kaza ba amma wallahi ya fi kowa a duniya kyan gani saboda ya samu cikakken kwanciyar hankali kwanciyar hankali kuma a aina yake a zuciya yake ba a gangan jikin ka ba bai samu ya ci shinkafa da salat ya ci naman kaji ya ci waye irin abin da yanzu kai kake ci ba za a yi wata biyu a gidansa in ji matarsa ba a ɗora girki a gidansa an ga hayaki ya tashi ba aka ce me kuke ci ta ce dabino da ruwa bai samu sabulu da kayan shafawa irin wanda yanzu kake shafawa ba amma wallahi jikin manzan Allah tan a duniya kaf yanzu wallahi ba wanda jikinsa yake da taushi da kyau irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik yace in manzon Allah ya gaisa da kai yace tafin hannunsa yafi dibaji taushi sannan manzo Allah kan har ya bar duniya ba za ka ga alamar rama a jikinsa ba irin yanda kike gani na yanzu haka yunwa yunwa wallahi manzon Allah ba haka yake ba dukkan gabobin manzan Allah sallama a cike suke ba yawan cin abinci bane kwanciyar hankali jama'a ba yawan shan iska ko ka sha AC ka shiga mota ta zaka je ina ka samu wallahi dubba a wannan kwanciyar hankali yana cikin imani shi gidan gidansa ma haka Aisha duk da irin wannan zaman amma take cewa samintu wa badantu tace nayi kiba nayi mai har ta zama ba ta iya gudu abinci take ci kwanciyar hankalin gidan manzon Allah shine ulaika lahumul amn duk wanda yake da imani da tauhidi da sunna wallahi yana jin wannan in baka ji ka binciki kanka Allah ya kara mana wa hum muhtadun Allah ya ce waɗannan su ne masu samun shiriya a duniya da lahira ne Allah ya ce wa tilka hujjatuna atainaha إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم الله ce wa tilka hujjatuna atinaha Ibrahim wannan waɗannan su ne hujjojinmu ko wannan ita ce hujjarmu da muka bawa annabi Ibrahim ala kaumihi akan mutanensa narfa'u darajatin man nasha ko narfa'u darajati man nasha haka muke daga darajar wanda muka ga dama inna rabbaka hakimun alim lalle ka shine mai cikan hikima kuma shine masani da dukkan komai an gane ko wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi ay wajjahna hujjatahu alaihi haka muka bashi hujjar da zai iya ya kure mutanensa atainaha ibrahima ala qaumi bima na hajjahu qaumuhu sun yi mujadala da shi sai Allah ya taimake shi sai bashi hujjar da zai kure su mun ji ayyan da ya kure su a baya ayyan da yasa suka ji kunya karshe sai suka ce ma a kona shi dama mutum in hujja ta mata yawa in ya rasa hujja sai ce ai fada <laughs> shi annabi ibrahim dama in hujja ake so to akwai an gama hujja su kuma hujjan ta kare suka ce har riku huwan suru ali hatakum wannan mutumi ya dame mu kai a kona shi magana ta kare narfa'u darajatin man nasha Allah ce haka muke daga darajar wanda muka ga dama narfa'u darajatin man nasha qira'a wa narfa'u darajati man nasha muna daga darajar wanda muka ga dama wannan qira'o'i guda biyu ko ne da ma'anarsa narfa'u darajatin man nasha bi ma'ana narfa'u man nasha'u min ibadina ila a'la darajat muna daga wanda muka ga dama daga cikin bayan mu zuwa darajoji sama sama shine narfa'u darajatin man nasha an gane ko kamar ka ce mallam ta kullahu daraja na rafa'uhu ila darajatin aliya min ibadina wanda da bai da daraja saboda tsoron Allah da imani sai mu ta daga darajar sai ta hawa Bima bimana narfa'u man nasha'u ila darajat kira'ar kuma narfa'u darajati man nasha na man sabatat lahu daraja narfa'uhu ila darajatin a'la min darajatihi wanda da yana da daraja sai mu ta ci gaba da ƙara darajarta kenan wato duk kirawoyin biyu sai su yi aiki wannan ta yi aiki a matakin farko ka shiga ka karfi imani ka karfi hanyar shari'a ka karfi sunna ka karfi tauhidi sai Allah ya daga darajar ka sai ka tashi daga darajar yan shirka da darajar yan bid'a sai ka shigo cikin daraja mai kyau tabaqatul muwahhidina ahlus sunnati wal jamaa kana cikin wannan tabakar kuma ka ƙara aiki mai kyau ka ƙara samun nagarta ka ƙara yarda da nutsuwa da koyarwar addini da koyarwar alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu sai ka zama narfa'u darajati man nasha sai Allah ya ta daga ka kana ta hauhawa kana ta hauhawa har ka zama ila darajatil ula an fahimta ubangiji ya inna rabbaka hakimun alim lallai ubangijinka shine mai hikima kuma shine wato masani na'am wa wahabna lahu إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وآرون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم Allah ya ce wa wahabna lahu ishaq sai muka yi masa baiwa da samun ɗa ishaq wa yaqub da yaqub kullan hadaina dukkan waɗannan mun shiryar da su wa nuhan hadaina min qabl da annabi nuh mun shiryar da shi gabanin annabi ibrahim din wa min zurriyatihi daga cikin zuriyarsa an samu dawud wa sulaiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun duk waɗannan suna ciki wa na najzil muhsinin Allah yace kamar haka ne muke sakawa masu kyautatawa wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas duk waɗannan suna ciki kullum minas salihin dukkan su suna cikin nagartattun bayin Allah wa isma'il wal yasa wa yunus wa luta duk waɗannan suna ciki Allah ya ce wa kullum faddalna alal alamin duk waɗannan da ka ji mun faɗa nan mun fifita su akan halittu wa min aba'ihim daga cikin iyayensu akwai waɗanda suka samu shiga wa zurriyatihim daga cikin zuriyarsu daga cikin zuriyoyinsu akwai waɗanda suka samu shiga wa ikhwanihim daga cikin ƴan uwansu ma haka waje tabainahum waɗannan mun zaɓe su mun fifita su wa hadainahum ila siratin mustaqim kuma muka shiryar da su zuwa tafarki madaidaici Allah madaukakin sarki yace sai muka bawa annabi ibrahim alaihi salam baiwa ta samun ɗa ishaq wa min wara'i ishaq yaqub bari mu karanta daga ibnu kasir mu ji abin da yace yazkuru ta'ala annahu wa habal ibrahim ishaq ba'da an fa'ana fi sin yace Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin cewa yayi baiwa wa annabi ibrahim alaihi salam ɗa mai suna ishaq bayan ya riga yayi nisa a cikin shekaru ya tsufa wa aisa huwa wa mar'atuhu sarra min min alwalad bayan kuma ya ɗebe tsammani akan zai samu ɗa ko shi ko matarsa saratu kenan faja'atul mala'ikatu wa hum zahibuna ila qaumi lut sai ga mala'ikun Allah sun zo masa ziyara lokacin suna kan hanyarsu ta zuwa murin mutanen annabi lut fa basharuhu ma bi ishaq sai suka musu albishir da shi da matarsa cewa za su haifi ɗa sunansa ishaq fa ta'ajjabatil mar'atu min zalika sai matarsa ta yi mamakin hakan take cewa ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib yanzu ni din kai cona ni ne zan haifin bayan wato ina tsohuwa kuma ga mijina shi ma tsoho kai wannan abun mamaki ina tsohuwa kuma bayan haka abin nan aqim kuma ina ma wadda bakarariya bata taba haihuwa ba tun tana yarinya yanzu kuma na tsufa na wuce lokacin haihuwa a ce zan haihu wannan abun mamaki ne qalu ata'jabina min amrillah suka ce umarni al'amarin Allah kike jin mamaki rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait rahamar Allah ce da albarkarsa a gare ku ya ku iyalan babban gida innahu hamidun majid ubangiji shine godajje kuma shine wato mai girma fabasharuha ma wujudi fabasharuha ma'a wujudihi binubuwa binubuwatihi suka mata albishir da cewa za ta samu ɗa kuma bayan ta same shi ma aka mata albishir cewa wannan ɗan annabin Allah ne wa bi anna lahu nasalan wa akiban kuma bayan haka shi in ma ba ana haifuwansa zai yi gajeren kwana ba a'a zai yi tsawon kwana har shi ma ya haifi nasa zuriyan kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa bashar nahu bi ishaqa nabiyyan min salihin muka masa albishir da annabi ishaq wanda zai zama annabi daga cikin nagartattun bayin Allah wa hada akmalu fil bisharati fil bisharati wa a'zamu fil ni'ma wannan shine mafi girman a maka albishir kuma mafi cikan ni'ima a ce maka zaka haifi da kuma dan annabin Allah ne kuma cikin nagartattun bayan Allah tun ba a yi cikin ba a gaya maka siffan ɗan kuma a gaya maka cewa ɗan zai girma wa min wara ishaka yaqub zai haifi ɗashi ma sunan ɗan yakub har an sa sunan ɗan da jikan duka wannan cikin ni'imar Allah ke kenan yace ayyuladu li hadal mauludi waladun fi hayati kuma za a haifi wannan kuma shi ma zai haifi kuna da rai duk za ku gani fatakarra kuma bihi har ya zama wato kun samu farin cikin idan dunanku da shi kama karrat biwali eh, bihi kamar yadda ubansa zai ji daɗi kuma za ku ji daɗin wannan to ne dai malam ya yi ta bayani kan cewa yadda annabi Ibrahim alaihi ya yi. ya kamata mu ɗan ji bayani kaɗan akan annabi Ibrahim ɗin alaihi salam kafin mu wuce annabi ibrahim alaihi salam kamar yadda kuka sani yana daga cikin annabawan allah na nagartattu kuma mafiya girma kuma shine na biyu a daraja a wurin allah bayan muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu kathir a cikin littafinsa albidayatu wan nihaya yace annabi ibrahim sunan babansa tarikh dan nakur dan saru dan ragu dan falih dan abir dan shalif dan arfasha dan <laughs> dan arfashar dan samu dan lutu alaihi salam shi annabi ibrahim an haife shi ne kuma ya rayuwa kasar iraki ya tashi ya samu mutanensa ciki har da mahaifinsa suna bautan gumaka kamar yadda Allah ya gaya mana a farkon wannan siyakin karatun da muke a tattakhidu asnaman aliha da shi da iyaye da shi da mutanen garin duk abin da suke kai ke saboda haka annabi Ibrahim sai Allah madaukakin sarki ya masa wahayi da cewa ya kira mutanensa shi annabi Ibrahim din wato ya fara wa'azi ya fara kiran mutanensa ta hanyar fara kiran babansa alhali bai samu wani mai taimako ba kuma bai samu wanda ya amsa masa kira ba ya yi ta wa'azi ya yi ta wa'azi ya yi ta wa'azi ya fara samun matsala tun daga cikin gida babansa ya ce masa zai masa jifan shaidan na illam tartaki la naka in baka daina mun wa'azi ba sai na jefe ka wahjurni maliya kuma ka rabu da ni kai nesa da ni ya ci gaba da haƙuri da babansa yana masa addu'a sannan kuma ya fara yin wa'azi wa mutanen garinsu mutanen garinsu suka ƙi su imani za ka a ƙarshe dai al'amarin ya kai da cewa ya yi abin da ya yi musu na tsaron gumakansu da abin da yake kullum na aibanta allolinsu sai suka haɗu suka yi mitin kuma ba su da matsala tun da babansa ma yana tare da su suka ce wannan yaro harriquhu wansuru alihatakum ku kona wannan yaro shi ne matakin da ya kamata ku dauka shi kuma ku taimaki allolin ku tunda ba za su iya taimakon kansu ba in tun fa'ilin in za ku yi wannan ita ce shawara kawai wannan al'amarinsa ya kai a yanke masa hukuncin kisa aka yanke masa hukuncin kisa kuma hukuncin kisa ta hanyar konewa saboda haka sai suka kura wuta wuta mai yawa aka bunka wuta sai aka kamo annabi ibrahim suka ce wa al'ummu fil jahim a wurgi da shi a jefa shi don wutan yana da nisa ta wutan ta yawa ta yanda in ka je kusa kai ma kanka zaka kone sai aka ce a jefa shi aka dora annabi ibrahim aka wurga shi annabi ibrahim aya ne daga cikin ayoyin Allah wajen tsananin ƙarfin aƙida da karfin imani duk wannan abun da ya sa yara zara saboda ai dama yayi challenging din shi in ba ku manta ba ya ce musu wala a akhafu ma ku na bihi ni ba na jin tsoron duk abin da kuke shirka kuma ku duk abin da za ku iya sai suka ce za mu gwada ku Zaka tun da an zo an ɗaure shi an yi wannan abun za a jefa shi a cikin wuta baya cikin wani tsoro kofar gaba shi kawai tsananin aƙida da Allah Wana annabi Ibrahim ɗin ya cancanci duk abin da Allah ya masa na daukakawa da har Allah ya mai da shi Khalil saboda wasu malamai suka ce annabi ibrahim duk mutanen nan ba wanda ya imani da shi ko mutum tsaya ya zauna duk wannan daɗewan yana wa'azi ko mutum ɗaya bai samu ba shi yasa da aka zo aka ce har yi tsuhu ai kowa in an tashi za a ce a masa hukunci shi da mutanen sa akhriju ala lutin min qaryatikum amma wannan sai aka ce shi ɗayansa ya suka ce shi yasa Allah ya ce inna ibrahima kana ummatan annabi ibrahima shi ɗayansa yana daidai da al'umma guda ne duk mutanen suka taru masa kuma sai suka jefa shi a daidai lokacin shi kuma sai ya samu cikakkiyar nisuwa sai ce hasbunallahu wa ni'mal wakil manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'ar da Annabi Ibrahim yake kai ma duk bala'in da ka shiga a duniya ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil kaga ikon Allah hasbunallahu wato Allah ya isa wa ni'mal wakil kuma Allah shine wato wato mafificin madalla da abin dogaro a ce Allah ne ni na dogara ga Allah ana yin haka kuwa Allah maɗaukakin sarki ya ji kukansa sai Allah maɗaukakin sarki ya ce kunna ya na ni barda sai Allah ce ba da wuta suke gadara ba wutar ta waye. kuma ita ma baiwa ce a gaban ubangiji sai Allah ya ce mata ya ke wuta kuni bardan ke zama sanyi wa salaman ke zama wurin hutu ala ibrahim wa ibrahim shi ne yana zuwa wannan fa an wurga shi kafin ya iso ne wannan shi ne karfin kun fayakun ke saboda abinda ka gane in ba girman ubangiji ba a tsakanin daga lokacin da aka jefa zuwa ya iso har ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil kalman ba kawai kafin a gama ta abewa ya fada har Allah ya ce ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim amma duk an gama a tsakanin wannan lokacin wuta kuwa a tsakanin kafin a gama har ta canza ta zama abin da ubangiji ya ce ta zama bardan wa salaman ala ibrahim annabi ibrahim yana fadawa a ciki kawai sai samu wurin aminci da wurin hutu saboda haka daga baya Allah ya tserar da shi shi ne Allah ya ce wa najjaynahu wa lutan sai Allah ya tserar da shi shi kuma da ya ga mutanen na yanzu al'amarin nasu ya yi nisa yaki ne sai ce wa a'tazilukum wa da una min dunillah yanzu kan ga ba za ku yi imani ba mu ku ba masu canza ba ne don haka zan yi hijira zan rabu da ku ya rabu da uban ya rabu da ɗan uwan ya rabu da danginsa ya rabu da garinsu ya ce inni muhajirun ila rabbi ya ce zan koma wurin ubangiji na inda zan nitsu in je in bauta masa don haka sai ya kama hanya ya kama hanya ilal ardin lati barak na fi halil alamin sai ya koma sha ya koma Palestine ya je zauna a can da shi da annabi lutu bayan annabi lutu shi kuma mutanensa sun ma an je an gama musu kwaran kwatsansu ya fito sai suka haɗu sai suka yi mahaɗa sai suka je suka zauna a can suka ci gaba da bautan Allah an fahimta ko wannan shine yadda rayuwar annabi Ibrahim alaihi salam ya kasance a tsakanin wannan lokacin annabi Ibrahim alaihi salam daga baya sai ya aure ya aure yar babbansa ita ce sara da ya aure ta suka ci gaba da rayuwarsu suna ta bautar Allah amma bai taba haihuwa ba yana so ya samu haihuwa amma ya san ubangiji madaukakin sarki ya san hikiman da ya sa bai bashi ba don haka ya haƙura ya ci gaba da bautar Allah da shi da matar suna nan har suka tsufa malamai suka ce ya kai har shekara 112 ita kuma tana shekara 99 kenan sai aka yi mata albishir da cewa za ta haihu shine wannan abin da yake faruwa ake gaya mana yanzu an fahimta ko sai aka yi mata albishir cewa za ta haifi ɗa sunan ɗan ishaq to shine allah maɗaukakin sarki kafin a yi wannan da ya je yana bautar allah ɗin suna zama da ita suna ta wannan sai yana kan hanyarsa kafin da ya bar iraki ya bi ta egypt ya bi ta masar sarkin masar ya tashi zai kama masa mata shine aka tambaye shi wace ce wannan sai ce ukti yar uwata ce saboda ai yar babbanta ce amma yayi haka ne don in ya ce matarsa ce za a kwace sai suka ga bai kamata a taba mata yar uwa ba sai aka barta to sai aka musu goma na arziki har aka mata kyautar baiwa baiwar sunanta haja ita kuma saboda karfin zuciyarta ka dubi kishi irin na mace da kuma damuwarta akan ita bata ma ba amma sai ta yi karfin zuciya da karfin imani sai ta ce masa Tun da Allah bai ban haifuwa ba bai baka ba kai namiji ne duk da cewa ka kai wannan shekarun kana iya haifuwa to ka ga wannan baiwar tawa yarinya ce kai sa daka da ita ta yi ita Allah ya bata haihuwa ta masa wannan tukunci kuma Allah ya sa ya sa daka da ita kuma sai ce ciki sai ta haifu sai ta haifi Isma'il alaihi salam wa bashar nahu bi gulamin halim yaro mai tsananin hakuri to shikenan daga baya ubangiji sai ya umurce shi da cewa ya dauke ta Allah ya fara jarabe shi jarabar sa kenan saboda yana da da guda daya yana matukar son wannan dan gashi ka tuba tsoho bayan ya wuce shekara 100 da dan yaro dan karami saboda haka sai Allah ya ce zai gwada shi sai ya ce masa ka dauki wannan matar Hajar da wannan dan naka ka je ka kai su cikin daji can biwadin gairi zara, can inda ba ba itatuwa ba komi ba ruwa ba komi ka je ka aje ta can kai tafiyar annabi ibrahim ya bi umarnin allah ya ɗauka ya je ya kai su ya je ya ajiye su sai juya zai tafi bai gaya mata kauni ba to ita ma akwai imani akwai aƙida ta ce da shi ya za ka ajiye mu anan sai juya bai ce mata komi ba da yaro kuma yaro karami fa sai ta ajiye shi kawai sai juya ya tafi yana cikin tafiya sai ta ce allahu amaraka bi hada allah ne ya umarce ka ka zo ka ajiye mu anan sai juya ya ce na'am ya ce mata eh sai ta ce idan la yudayyuna tunda tun da Allah ne Allah ba zai Allah ba zai tozarta mu ba akwai akida sai tafi ta zauna tana ta damuwar neman ruwa kuma yaron yana harba kafarta sai ga ruwan zamzam daga min indillahi ya fara fito har yanzu kowa daga cikin ku ba wanda bai ci wannan albarkacin ba kowa ya taba shan ruwan zamzam ko da kurfi ɗaya ne tun wanda annabi isma'il ya yi haka ya jijjiga kafarsa Allah ya sa ruwa ya fara fitowa har yanzu yana fitowa bai kare to wannan shine yanda aka yi annabi Ibrahim yana kawo ziyara daga lokaci zuwa lokaci har Allah ya zo ya umurce shi da cewa ya zo ya haɗu da shi da wannan babban ɗan nasa su gina ɗakin Ka'aba to bayan ya koma ya ci gaba da bautar Allah shine Allah madaukakin sarki shine yace fa basharnahu bi ithaqa nabiyyan min salihin sai Allah ce za a ƙara masa tukuci kafin nan fa tukun yaron ya girma na tuna kafin a zo nan annabi ibrahim ya zo wata rana ya zo ziyara ya zo duba su sai allah ce ka yanka shi yayi mafarki sai ga yana yanka dan shi kuma ya san mafarki gaskiya ne karfin imani yasa sai ya kira dan yace inni ara fil manami anni azbahu na yi bacci fa sai na ga wani ina yanka ka kuma ka san mafarki mu mu annabawa gaskiya ne sai ce ah, kuma kake jira kake shawara da ni ya abati fa almatu mariya Binda, Allah ya saka ta jiduni insha Allah minas sabirin ai zan yi hakuri ai na gada ne saboda haka suka je falamma aslama duka suka miƙa wuya wa Allah shi ya miƙa wuya zai rabu da ɗan ɗan ya miƙa wuya zai rabu da ransa wa tallahu lil jabin har ya ajiye shi ya danne goshin sa ya haka zai yanka Allah madaukakin sarki ce wa fadainahu bi dhibhin azim yayi haka zai yanka wa na dai nahu an ya Ibrahim sai Allah ya ce ya Ibrahim dakata kar daktar ya ka gaskata wannan mafarki ne Allah ya aiko da abun yanka aka fance shi da shi shi yasa muke layya shi yasa ake hadaya wannan abun da ya faru kaɗan da yake nan daga cikin labarin annabi ibrahim to ne Allah yake gaya mana albarkar da Allah ya wa annabi ibrahim ne sai yasa sai zama abul anbiya duk annabawan da za su zo a bayansu suka zama wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata wal kitab sai zama annabawa duk suka fito daga zuriyarsa <coughs> ne Allah ya ga mana su anan Ishaq da Yaqub annabawa guda goma sha hudu Allah ya lissafa nan a cikin wannan sura Dukkansu waɗannan annabawan Allah ne kuma dukkansu sun zama tsatson annabi Nuhu ne da kuma annabi Ibrahim alayhi salam shi yasa Allah ya ce wa min zurriyatihi daga zuriyarsa ko zuriyar shi eh, shi annabi Nuhu kamar yadda waɗansu suka ce wa min zurriyatihi kamar yadda Allah ce waja'alna zurriyatahu humul baqin ko kuma ya zama shi annabi ibrahim ko kuma su biyu walaqad arsalna nuhan wa ibrahima wa ja'alna fi dhurriyyatihima an-nubuwata wal kitab sai zama dhurriyyatihi ko ya koma ga wannan ko ya koma ga wannan ko su biyu <clears throat> shine Allah ya ce mun shirya da annabi nuhu gabanin haka amma ga annabi dawud ga annabi Sulaiman, ga annabi ayyub ga annabi yusuf ga annabi musa ga annabi harun wa kadhalika najidul muhsinin akwai ta fa'ida mai kyau latifa wadda muhammad rashid hidda ya faɗa a cikin tafsirul mana wanda yake cewa ya gano ya ce daga cikin baiwar Allah ne da yake ba wa bayinsa akan alkur'ani ya ce Allah ya buɗe na gano wannan abun ya ce ban yi tsammani akwai wanda ya taba gano wannan fa'idar da fili ya ce saboda ya karanta dukkan malaman da suke bayar da ji wanda ya faɗi wannan ba ya ce shi ne me yasa Allah ya ce ya jera annabawa sai ce wa kazalika na dirmursili ya sake jera wasu ya ce kullum min salihin sai sake jera wasu kuma yace faddalna alal alamin yace kuma Allah da ya zo jera sai bai jera su hierarchy da abin nan hairaki kare ba bai jera su akan wannan a wajen shekaru su da zamanin su ba ko bai jera su a wajen falalan su ba wani ya fi falala amma sai aka kai shi a ƙarshe wani kuma yana ƙasa sai aka kai shi sama yace me aka yi wannan ne yace shi ya gano hikimar hikimar ita ce a cikin ayar farko Allah ya jera Dawuda da Sulaimana da Ayyuba da Yusufa da Musa da Harun yace Allah ya jera waɗanda suka yi mulki ne kuma suka samu abun duniya sosai wanda suka hada mulki da samun abun duniya sai ce dalika na dizil muhsinin sai suka yi ihsani da shi sun kyautata tsakanin su da Allah sannan sun kyautata wa bil adama yace duk waɗannan dinnan daga wanda suka yi mulki kamar annabi Dawuda da Sulaimana sun yi mulki kuma sun samu dukiya sai waɗanda suka samu mulki kamar annabi yusuf da ayyub ya ce sai waɗanda suka samu mulki na rikon jama'a da kuma iya mulkin siyasa ko da ba su yi dukiya ba amma sun amfani jama'a shine cewa kadalika na muhsinin bangare na biyu su ne zakariya da Yahya da Isa da Ilyas ce waɗannan kuma su ne waɗanda suka kai makura wajen gudun duniya da kuma su a duniya ba su yi mulkin komi ba kuma ba su yi wani abu ba na tasiri akan mulkin jama'a sai tsananin tauhidi da haƙuri da zaman duniya su ne kuma wanda suka sha wahala akan rashin abin duniya ya ce annabi zakariya da annabi yahya wanda wayannan duk kashe su aka yi da annabi isa an so a kashe shi Allah ya daga shi da annabi Ya ce waɗannan wato ayar Allah ne a wajen zaman hakuri da guje wa duniya shi yasa Allah ya ce kullum mina salihin waɗannan nagartattu ne a wajen hakuri da zaman duniya sai kuma wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luta waɗannan guda hudun yace wa kullum faddalna alal alamin su kuma yan tsaka tsakiya su ba su yi mulki ba amma ba su yi tsananin wahala da talauci kamar yadda waɗannan suka yi ba wanda galibin annabawa haka suke ya ce waɗannan su suke wakiltar sauran an fahimci wannan fa'idar Allah ya saka masa da alkhairi sai Allah ya ce min aba'ihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim sannan kuma sai daga cikin iyayensu an samu waɗansu wannan min ɗin tabi'idiyya ce saboda akwai waɗanda iyayensu ba su yi imani ba ai kama annabi ibrahim akwai waɗanda da ƴaƴansu ba su yi imani ba a tun daga cikin zuriyarsu kama annabi nuh alayhi salam ɗansa innahu laysa min ahlik wa ikhwanihim da ƴan uwansu akwai waɗanda ƴan uwansu ba su yi imani ba yace to amma kuma wannan wato shi yasa aka ce min saboda ya nuna waɗansu daga cikin su ne shi yasa Allah yace faminhum muhtad wa kathirun minhum fasiqun an gane ko waɗansu sun shiri waɗansu kuma sun fata wacce ta baina hu muhadaina hu ila suratul mustaqim Allah ce mun zabe su kuma mun shiryar da su hanya madaidaiciya to ban sani ba karanta mana ayoyin nan zalika hudallah ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده wannan shiryar Allah ce wanda Allah ke shiryar da wanda ya so daga cikin bayinsa da ita walau ashraku inda a ce sun yi shirka duk wanda ka je an faɗan nan la habitu anhum ma kanu ya'malun da duk abinda suka kasance suna aikatawa da ya rushe musu ulaika alladhina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa waɗannan sune waɗanda muka ba su littafi muka ba su hukunci kuma muka ba su annabta fa in yakfur biha haula idan wannan abin da aka faɗa na ni'iman da aka bada waɗancan ko kuma annabtan da aka baka waɗannan mutanen sun kafirce da shi wato mushrikan makka kenan faqad wakalna biha qauman laysu biha kafirin to haƙiƙa mun wakilta waɗansu mutanen daban waɗanda su kan ba sa kafircewa da ita ibnu kathir ya ce waɗannan su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana gori nema ma mushrika ya ce in kun ki ku yi imani ai ga sahabban Muhammadu almuhajiruna wal ansar su sun yi imani kuma su ba sa kafirci ulaika alladhina hada Allah waɗannan da kaje an faɗa a baya su ne waɗanda Allah ya shirya da su fa bi hudakum muqtadi don haka ka shiryu ai bi ma ka yi koyi da shiryar su ka bi tafarkin su kullu as'alukum alaihi ajra ka ce da su ni bana neman wani abu bana tambayar ku wani abu na sakamako ko na lada akan alqur'ani in huwa illa zikra lil alamin ba komai bane shi sai dai ya zama tunatarwa da kuma wa'azi ga dukkan talikai iya abin lokaci ba mu dama mu iya karantawa yanzu kenan sauran in Allah ya sa mun zo gobe ma dan yi karin sharhi kafin mu ci gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah